Jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tamanin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul araf. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta tamanin da shida amma don saboda su saje da juna za mu fara da gaske wanda muka tsaya a kan tafiya. Kafin haka cikin muhimman al'amuran guda biyu na farko dai tambayoyi kafin in faɗi muhimman al'amari na biyu. idan za ta farko ya tambaya ne kan matsayin ajiyar kayan abinci kuma mutum ya ce wake gero dawa masara da sauran waɗansu kayan bukata a lokacin kaka yana jira lokacin rani ya yi ya sayar ya halatta ko bai halatta ba amsa ya halatta matuƙar ya ce waɗannan kayayyaki ne a lokacin kaka domin idan rani ya yi ya sayar ya kiri ba ya halatta abin da bai halatta ba ne mutum ya tashi tsaye lokacin rani babu abin ke zai saya. domin ka sai abu lokacin araha ka sayar lokacin da farashin sa ya dace wannan shine hakikan kasuwanci in ba wannan ai ba ma kasuwanci a duniya amma a lokacin da farashin abu ya tashi sai ka ce bari ka sayi shi ka ajiye don ya tsara tashi jama'a su kujata a cikin halin da kan tayi wannan shine haramun haramun haram kun ga akwai bambanci tsakanin guda biyu kuma yanzu idan kace lokacin da ka bai halatta mutane su kayan abinci ba su ajiye abin da zai faru shine manoma za su yi hasara manoma lokacin da suka noma kayan abincin su gero dawa shinkafa masara maiwa alkama da sauran kayayyaki za su ajiye na bukatun gida za su sayar da wani ɗan bukatu ne da gobe

in ya iya ta ba ya da iya tsaye a lokacin da ka a cikin yake a lokacin to idan an cinye shi to da rani kuma a cinye dole sai wani ajiye lafiyar rani wannan wani gwamnati ne yan kasuwa ne bambanci tsakanin mutane masu imani da takawa cikin harkokin kasuwanci da wanda ba su da imani ne dinin imani da takawa a kowa ɗaya naira lokacin da ko da ya haƙura da mara imani mara fatawa mara tsoron Allah yana son sai ya fi ɗari sai ya fi ɗari da goma sai ya kai ɗari da saboda ba ya bai ba ya bai ba ya to kuma wannan ne amfani inda gwamnatoci da za su dabara ɗaya daga cikin hanyoyin da noma da saka su yi tsawari miliyoyin kuɗi suna sayan kayan abinci da abinci domin idan ma ba ku sai gero da dawa da masara da shinkafa ba kamfanonin giya daga kudancin ƙasar nan sun suke zuwa su sayi masara a kasar zaria da ƙasar kudu wajen a jihar kano da garko da sauran wurare da saboda ita a je a yi barasa nan mutane ne su yi saboda duk ɗan kasuwan da zai sai kayan abinci a irin wannan wuri wanda yake da kuɗin da ya ce a kori kura ɗaya ne ko a kori kura biyu saboda kasuwancin ya riga ya sani zai je ya mari ɗaya a wasu ba ina nufin har na ya mari guda ɗaya da gajeren wannan ka sai ka ji kare na biyar shida wani goma sun sa makalai su da goron wannan da su san wurin don a je a yi jiya kuma nan mutane suna jin saboda ba mu da tsari na ma'aikatun ayyukan gona na gwamnatocin jihohinmu ba su da tsari na tallafawa noma tsari mai kyau waɗansu suna da yi amma waɗansu kuma sun jiro ne ba su komai za ka nan gudu ya kamata mu kasance don ba ka da abinci ba ka iya tsayawa da kafar in ba ka da abinci kuma ba ka iya gida in ba ka da abin kuma ba ka ba hukuncin karatun boko a cikin addinin musulunci. Irin tambaye zai menene boko? Ne boko. Ilimin zamani. wani ya ba da abu, sai ne karatu. sai ne kuma sana'a ko ku ce musu sana'a ko ku ce ilimin zamani ko ku ce karatu waye yake haramta waye yake haramta ilimin zamani waye yake da sana'a kaga da yazo jahilci na da wani rufi ko ko haramun ta iya cewa shi da hanyar da ake bayar da gogo don zuwa ko shi da ku da ya maza da mata ba na dai a tashi karatu da ta daya wannan akwai kuskure a cikin hanyi amma sun karatun ba kuskure ba ne hanyar da aka samu kuskure to sai a gyara hanyar da aka gaba yanzu kawai dan kuda ya faɗa cikin ruwa na ina jin cikin ruwa sai ce ki kuda ka zama ne ba zubar da ruwa da mutum cikin ruwa ne zan yi sai in dole ya ci sai ci ci ci ruwa na ba ki kenan ba a gyara hanyar da za a bayar da boko ita ce magana amma ba boko ba boko ba shi ne matsala ba hanyar karantar da boko duk ce za a yi samun matsala a cikin amma shi kansa karatun sana'a injiniyanci ne likitanci ne duk abin da ake karantawa daga cikin fannoni ya nufin su wanda ake da matukar bukatar su da rayuwa ce idan da da mutum kan fatan sai yau yau nake kada nake jin wani rahoto a cikin wani suna suna cewa inda aka fi shan wahala ta kayan abinci ita ce afirka amma kuma afirka ita ce kaɗai yankin duniya da ruwansu mai so gararren ruwa tsakanin na ƙarƙashin ƙasa wanda ba su su ba da wanda yake yawo a cikin gulaɗe a cikin rafi namu da kududdukai namu da fari namu wannan ruwan da yake cikin ne gaba ɗaya afirka muna amfani da cikin hudu cikin ɗari ne da cikin da cikin ɗari ba amfani ba. wajen noma ko don kiwo ko don sha ko don abu me yasa wannan amfani shi ilimi ko jahilci don mutum zai da ilimi jari? zama da wannan amma ta zuwa mutane kala'iki min bayda'i yaqulu hazzama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmud tambat babuwa a sahara an sa masa kanka ta ruwa a gaban bayan ta ita ruwa na neman kuke ta dan ba ta da dabarar da za ta tsaya sauko da wannan kanka din ta buɗe ta ruwa to haka muke muna tafiya kan arziki mu ba a kai muna da cikin ka ko mu ba a kai saboda rashin yani karatun boko abin da yake da muhimmanci a cikin rayuwa amma abin da yake wajibi a gyara shi ne hanyar bayar da karatun boko da sun gaba da shi a gyara domin kuma gyara yana da rikici ne shi tun da muna zai tsari da kuma yake a kowane bangare mutum da tun kai na jihohi tsara wato su ya ta bayar da ido wani dare ba za ta zo ta farlanta maka ba a makarantun kwanu sakandare in sun ware maza daban mata daban a makarantun kwanu sakandare in sun ce in mata su ta hijabi a nan za a tsaro a jihar yobe shi kenan waɗanda suke wata jihar daban ba wannan ba a bayyanka a ekiti a ina ne su kuma sun ce za su fi tsara haihuwar uwarsu yau ce a najeriya kuka ce yan najeriya ne kun su ne ba ku iko amma ku tsaya ne mutum hijabi bayan ya yi ta sa ɗan tobi da sai ya zane ki sa dogon riga har ƙasa in dilila alaihilla dilila na da na duka adina an yi wa rafana falayi wa zai sai zai ci wannan ƙasa ɗaya al'umma daban-daban ba wai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba ƙasa ɗaya al'umma daban-daban ina ɗaya amma wannan fararwa ke gudun suke ɗauka kenan kowa na sai kuke kansa ba yanda za a yi shinkafa su rikide su zama wake ba yanda za a yi wake ya rikide ya zama shinkafa amma kuma wake da zai shinkafa kada da cikin plate na zai ke kanta ba kuma shinkafa ba za su da wake ba kada da cikin wannan plate na zai ke kanta aina zai kun gane wannan yana cewa babban mutum da suke damunsa misali ne kuma ba da za a yi je makaranta sai ya shiga kanki kuma galibi sai ya shiga kanki za a shiga da mata da wuya ya yi shiga da alwala ba ta san ba ya zai yi ba ta sama da in da ya shiga da alwala sai ya shiga shi na cikin shi kuma balaga abin yana damu shi har cikin dun ta ce dole ya shiga kanki to kuma wani lokacin ba a wani lokacin an haɗu da mata Bisa ga wannan shi ne amfani idan aka samu wadatattun kayan sufuri da gwamnati da motoci a ware a ce waɗannan na mata ne waɗannan kuma na maza ne idan aka yi wannan tsarin zai bada kayan kore da gaske muna fatan jihar Borno sai da cikin jihohin addinin musulunci a arewa masu dogon tarihin addinin musulunci za ka samar da kayan sufuri don ɗaukar mata kaɗai wanda ɗan namiji ba zai turmi su da su kuma mun ga alamun haka abin da za mun ga alamun haka muna sa rai gwamnan zai iya yin wannan ko shakka babu na farko dai yana da karfin halin da in yi tasiri abu zai iya yi ba ya tsoro sai dai in bai yi ba in yi tasiri ba ya tsoro zai yi na biyu kuma wato an ce wai juma'a da za ta yi daga laraba ake gane ta don da yanzu an kirkiro ma'aikata ta shari'a ta ta harkokin addinin musulunci ministry na islamic affairs a nan jihar borno kuma an sami kwamishina wanda ake kirkira masa san mutum na mai kwazo da himma an sa to kun shi babu wannan alamu ne masu kyau muna fatan wannan kyakkyawan niyyar Allah iya da ita ko muna fatan Allah sa a yi wannan ɗaya ne daga cikin muhimman ayyuka da gwamnatocin mu za su yi sun haka sun tallafa wa mata din mata yanzu ba wai rabin al'umma bane sun fi rabin al'umma wani mai hikima yake cewa mace ita ce ta haifi rabin al'umma kuma ita ce rabin ɗaya ba haka bane ba sun su ne rabi kuma sun suka haifi rabin ba maza da mata bane ba to duk wanda ba mace ba wa ya haife shi shi ko ba shi haife shi ma'ana dai mace ce rabin al'umma kuma ita ta haife ɗaya rabin ma'ana wata magana ce ta hikima a ta cikin da nan wurin na so in ce adadin mata ya kai a ce an samu su kayan su da idan aka yi wannan zai taimaka waɗansu gwamnatoci sun yi su jarraba wannan kokarin a jihar zamfara mun ga motoci da dama wanda aka ware dan mata a jihar kano duk an jarraba haka an ware ababen hawa dan mata dukkan wannan yunkuri ne mai kyau duk da cewa yana karan fara sa amma idan aka ce da zai zai sai kuma wannan ya bayar da samfur da sauran yan kasuwa waɗanda suke cikin addini duk da motoci su ware su kuma dan mata waɗansu dan maza sannan yan union a tashoshi a kwanaki a kowace tiya a nan wajen wani suke kokari wajen wajen kasa ofis ne ko bakin kasuwa ko wannan mutane Allah shi musu albarka in inda an samu kasha-kasha irin waɗannan a duk ne ai da ba magana tsayawa suke ba yadda za a yi tsanin namiji haka da ya mace a cikin abin da dole su waje nan wajen maza da wannan wajen dan a zauna lafiya wannan wannan Allah shi musu albarka ko muna fatan kar Allah ya jaddiyar da su Allah sa duk tsangoma su jure su kuma dai gwamnati ba da haɗin kai to kaga abin da ake bukata haɗin kan gwamnatoci haɗin kan ƴan kasuwa haɗin kan ƴan union ƙungiyar direbobi na tanzidin da ƙungiyar direbobi na masu bas bas su masu ba da haɗin kai kowa ya ba da gudun motsa dan addinin musulunci dan mu gyara tarbiyyar garin mu mu gyara al'ummar mu gaba daya dena ah, ah, ni dai yanzu ba sun daina ba daga bakin ka nabi Allah ki musu albarka ni dai ban ya to a ba na riga na yi ko ba haka ba Allah za su ci gaba kara akan nada sun daina idan muka zai yi addu'a ai ko ba ta yi ba tambaya ta karshe wannan bawan Allah yana tambaya kan cewa mutum ne ya mutu mutum ne ya mutu ya bar ƴar uwa ke titiya idan an ce ta titiya uwa ɗaya uba ɗaya sannan kuma ya bar ƙanne wanda uba ya haɗa su banda uwa sannan kuma ya bar waɗansu ƙannan daban wato ainihin uwa ta haɗa su da uba menene rabon kowanne a cikin gado tambayar da ne mata kallon fari na ɗauka waɗanda aka bari yan uwa na uba ɗin nan maza ne da mata to amma bai yi bayanin su ba ya ce kan kanne wanda uba ya haɗa shi bai yi maganar wannan kanne maza ne da mata ko mata ne kaɗai ba amma dai duk inda su je su zawo da yadda an su za ta kasance insha Allah ita dai dukiya tana da rabin dukiya wannan za ka halalo shi آية تتعطي في سورة النساء يسرطونك قل الله يبديكم تلك لالة لمرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فلها نصف ما ترك إيه ما هي ترك ما هي ترك تنا تقول في سيب السيدة إيه ندوتيا إيه سيب السيدة ندوتيا ولأبويه لكل واحد منهم السلطة مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث فإن كان له إسوة فلأمه السدس والنسيني محمد مساحة الله سيد كسر البيتنا إذا ننسى وطن تنكني وطن دقوة حتى تفند بها وطن تنكني وطن دقوة حتى تفند بها وطن وطن رسول سندوكيا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلوك من بعد وسيلة موسى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم الحليم shi wadancan kalle waɗanda yake uba kaɗai wanda uba idan ya kasance da namiji a cikin su kaga sun zama asubai abinda ake nufi da asubai a nan gurin abinda ya ragowa sai a bar ko kuma sai su raba da zakari zizul hazul kunsihin kuma kuma can ayatu ita ce ta sutur nisa ina fata muku idan mata ne kadai banda namiji to shine a nan gurin ba namiji a cikin su shine abin ya rikitar da ni ni a fahimta ta ba za su samu komai ba a fahimtar malam abdulwahab da na buga masa waya a jiya suna ta hanyar sauwa da kano za a ba su wani abu da a wani kaulin a cikin mazhaba wanda yake za a ba su wani abu ko a ko wata mazhaba da cikin maza da suka hawa da suka ce za a ba su wani abu su zama a su bai ne a fahimta ta in ba ɗan namiji a cikin su ba za su zama a su bai ba ko kuma a fahimtar su za su zama a su bai kowa su yi ɗan namiji tare da su to amma dai mu bi al'asaba cikin gadi za su samu cewa gaba ɗaya su magana mata sukan zama hasaba ne a wurin da yake cewa wale ta kin sha'i turran afaba in man in man bi shi ke laka ba kamar da mai arabiya ba ana kin hali da wani da yake bayarwa wannan da kawo kai a ilmance a takawance ina akwai wasu mulakasa da waɗansu kayan bayani kullum muna ba da shawara wa waɗanda suka samu kansu cikin matsala ta da bangazo su daina raba babu da kasawa kaɗai ya kamata su sai da kotu za ta bincika da duk hakika na wannan labarin da aka rubuta a kan takarda haka ne ko da ko a rubuta labarin da ban wani ne ya rubuta wasu da ban kuma a cikin da wani abu ya ya ayyukan da abin da ya ba da kawo shi ne sannan kuma idan ka kawo ko wani ba rigima ta taso ai ko malamin za ka kawo kuma wani amma ba da ko ko ne da ba shi ne da an tashi aka samu duk da kan ba wani ke ne zai ba da yake ba mai tambayar da shi da cewa da yasa ba a faɗin kwana na tsaro yanzu ban da yasa ba na shi ko kuma gina mutum ko kuma gina mutum ko kuma gina mutum me yasa ba na faɗin kwana na a wannan shekara a gaskiya dalilin da yasa mutum na faɗin kwana na a kowane yini a cikin wannan shekara abu ne guda ɗaya wannan karatu ubangiji ta'ala ya sanya masa albarka yadda yake yin su ana sa su a wajen kafofin watsa labarai da yawan da ke cikin jihohin arewa jihar jigawa jihar kaduna jihar kano jihar katsina da sauran waɗannan kowane iya haddacewa amma da sauran kuma a kowace jihar za ka samu jihar bauchi na a kowace jihar za ka samu musamman a cikin rediyo ɗaya ko ɗan da gidan talabijin ɗaya misali a kano akwai rediyo da talabijin guda bakwai gaba ɗaya suna kasa shirin nan misalin gidan rediyo da gidan talabijin to dole biyu zuwa kano

in za ka kan ka da da ne ne ne wannan magana da za ka sa a kaduna yau yi ce wani ma yana a kaduna ina ake wani tafiya wani akan neman wannan ba a nan ne da gudun masallacin alibi to saboda haka sai dai a tafiya ko ne ko da sabon ta fito da ta kana mutane sai da kanka da amma ba da ni ban ba ku gurbu da wani sannan abin da yake ya uwa ina matukar nuna farin ciki na da manyan baki da muke a wannan wurin suna da tafi da ɗaya manyan baki daga a tsakiyar majalisar a kusurkar kafa shari'a musulunci a Najeriya, Supreme Council for Sharia for Islamic Sharia in Najeriya. ko shari'a in Najeriya ga sunan tare da mu na dama za su shige shi malam Yakubu Musa Hassan Kabira wanda aka fi suna sautin sunna na zai sautin sunna tun da an sha ganin a kan platform da waɗansu wurare daban-daban sama da shekaru ashirin da biyar talatin babu kasan shari'a da mu daga nan gurin a gefen sa wato daga nan gurin a gefen sa wato abun da mai girma mutum gwamna malam abba adam koji shi ne shugaban haɗaɗɗiyar majalisar malamai ta ahlus sunna ta jihar Kano. Shekara biyu da ya wuce idan ba kuma ba sun zo nan a goma karfe mun yi kwana biyu muna tarin. Idan nan gudun su mai girma ba ce ba kun gauna a tsakiyar su sun da shi ne sun da shi ne mutum sun baki bakin sa ne a dama da su sai mutumin nan. Sheikh Abdulwahab Wahab Abdullah Abu Abdullah Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. daga nan wurin daga damansa wani mai tabarau shine malam nafi'u baba ahmad lauya ta fuskar court amma kuma sakatare general na supreme council for sharia in nigeria a madadin ku gaba daya muna musu barka da zuwa maiduguri bisa ga wannan kasashen ziyara da suka kawo mana suka kawo wa al'ummar maiduguri suka kawo wa gwamnatin jihar maiduguri muna fatan yadda suka zo lafiya ubangiji ta'ala kamar yadda ku gida lafiya من سيا أو إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وتحت الآية قلنا ومن يتحت الآية لألا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة وأوقوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أولياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Kungiya na fassara ɗaiɗaikun kalmomi na wannan aya, ƙarin bayanin da ke kanta wanda ban faɗa ba a jiya, lafazin madiyan waɗansu malaman suka ce suna ne na gari waɗansu malaman suka ce suna ne na kabila domin kaka na yan kabilar madiyan shi ne madiyan ibn ibrahim idan har tarihin ya inganta shi yana ɗaya daga cikin daɗin annabi ibrahim alaihi salam wa ila madiyana zuwa ga birnin madiyana ko zuwa ga kabilar madiyana a samun su'aifa mun tura ɗan uwansu annabi su'aibu alaihi salam a ina mafi mun ɗauka cewa birni ne cikin birane gari ne cikin garuruka ko a ina ɗan ƙabilar madiyar sun zauna ne a kuma kira ma'a san gaba da fitowa yankin larabawa da ake kira hijaz idan ka baro kasar sham wato nan cikin kasar saudiya inda za ka haɗe da yankin sham ko wani wuri makamancin haka wannan wuri a nan mutanen madiyar su kuka ce arewa maso yamma wannan wuri a nan yankin madina ne a nan wannan kabila suka rayu waɗanda aka tura annabi shu'aib alaihi salam zuwa gare su yi dai da su ya kawo mai kudin Allah ma da kuma yin ya ku mutane na ko bauta za mu ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ba fa dole abin bauta bisa da tunjin da su qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hakika hujjoji sun zo muku daga wajen ubangiji fa'atul kayla wani mizan وجد الكيل أبي القوم والميزان لأنه لم تجد تبقي ومتاني حول ولا تبقي الناس أنبياءهم تلك توي ومتاني حقوق ولا تبقي في الأرض بعد إخراجها تلك يبرنا أصنك تابايا وقلت تعالى يا جالك يا جالك يا لديه بيد بيان فيها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين والذين يؤدي الخير أدريكم إن دي حال كنا بإيمان النبي عليه السلام waɗansu daga cikin malamai suka ce yana ɗaya daga cikin larabawan annabawa domin ya tabbata cikin wani hadisi na imamu ahmad ko da yake waɗansu malaman hadisi sun ga ifan shi amma waɗansu sun inganta shi hadisi ne sahihi da waɗansu fuskoki daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata wa Abu Dharr al larabawa daga cikin annabawa wato ga kamar haka mutum na farko annabi Hudu mutum na biyu annabi Salihu mutum na uku annabi sai aiki da ya zo nan gurin sai ce wa ka ya abazar da kuma annabinka ya kai abu zar wato ina nufin shi farin da kada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana masa nasabi da cewa saqibul anbiya wato kwararren hutuba cikin annabawa kowane annabi yana da hikimar zance amma abinda aka fi kai so mana na magana irin na annabi sai za ka samu cewa lallai kwararre ne jaddada zance da salon zance daban-daban duba nan fa aukul kayla wal mizan a can gurin wala tanqutul kiyala wal mizan inni aradu li khairin wa inni asafu a zaba, yawm mutir wa ya qawmi aukul kiyala wal mizan bil qist ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ يتجيرون من شيء لكي لكي ya faɗa abin da in sun gyara shi gyara ne tsakanin da ya faɗi abin da in sun yi maslahati da gyara tsakanin su da bin adam ɗan uwansu dama kuma rayuwar shi kenan tsakanin da Allah tsakanin da sauran eh kowanne cikin lafiyar lafiyar da yake da تقعدوا بكل صراط وتصدون سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ولا تقعدوا بكل صراط ودين كما أتنكون أنيا توعدون كل على ذلك المثال وتصدون عن سبيل الله كنا كور كنا كور واحد كنا kautarwa da tafarkin ubangiji man samun da shi kuma da shi ma da ubangiji da shi za ku kawar shi za ku da shi da da yake kai na imani منها دوجا كنا كان هي تجيب كنتو هي تيتا تجيبيا أمد من هي تجمع من تجيبيا كرب هذا كل هذا كل غاية ولا تقودوا بكل صراط يكونوا في دونه ما لم ينفصل هذا فصل هذا الدين وإن ينفصل هذا تفسير الحسيه وإن يكون تفسير معنوي أبدا كان بلا تفسير الحسيه يمكن أن يكون كرب ولا تفسير lalle ya zanto a wata hanya wata mutane ke wucewa ita ce nake hana tafi masu wannan tafsiri suka ce haka ake nufi da aya abin nufi sun baza yan koransu sun baza yaransu da kan daba da ‘yan kaunin da marasa sun yi sun za da yi dukkan wata hanya da za su kai su da yake idan ka zo za ka wuce ko su zuwa za ka ce je ka wancan fantararren mutum cikin mutane fantararren mutum cikin mutane wanda yawa garin su ta waye da yawa al'ummar ta waye ya kafa da ilimin su yi ba da yake ba ba a cikin su ba yi da sabon addini da haka nan suna kan dukkan wata hanya dukkan wani kiki da zai gina annabi sai duk ne mutane za su ana duk wanda yake so ya gina sai ya shi ne yake so ya mala ta da duk da zafin ko in jira dole an sabilla man amana bi da wannan shi ne nake nufi a tafsirin ma'anawi a tafsirin ma'anawi wannan suka ce a tafsirin sirri wato abin ciki sukan tsare dukkan wata hanya ta dari zuwa dari ta kasa zuwa kasa sai da zo bayan sun da su duniya mun yi to kuma suna sauye su da mizani dan haka mutum kula ta su na tsara bayan sauye su da mizani sannan kuma suna hadawa da mun da su dan za su tare hanyar tsarin mutum ne to wala ta kawai da kullu sabu dole ku dinga zama kan kowace hanya ta bi don ku hana mutane bin wannan hanya ma'ana idan mun ɗauki wannan ma'anar ta biyu ya zan san asirat a nan siratun amma idan mun ɗauki wancan ta farko asirat ne wanda ke sirat ma'ana mutum ya da yake kasa da wancan mutum sun kasa da wani to amma abin da zai fitowa sai dai shi ne lalle an san san al-ma'ana za a san kawo sirat a cikin Qur'ani mai girma ana mutum mai hanyar bi wadda annabawa suka tafarkin da Allah ya turo da annabi zai ya turo da littafi zai wanda muke jaddada roƙon Allah shi a kowane lokaci cikin karatun Fatiha ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wanda Allah ya ba da shi cewa mun Allah ne kira zuwa gare shi wa innaka la tahdidun wa innaka la tahdidun ila siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wa innaka la tahdidun ila siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim hanya da mutum ba hanya ta fi da gari zuwa gari ba kuma wata kun kuma na abu ta farki da mutum ina ba damu kuma za mu gane wannan saboda gari na cikin hali wata su tona an ya yi man amana da mu gola ha zuwa ta kuma ko ta da wani gari ba ne zira kan su zuwa ba za a yi da su kan Allah ne ina son ya ɗauki ta farko da ɗangin a matsayin ƙauni a bakasashe a madadin ya zama mai kusurci da kusurci na da ta. Na faɗa muku cewa lafazin kaɗi a cikin larabcin Ƙur'ani ana yin tafsirin na kuma da ne a aminci. da you.

da wata wani ma da yake yi a ce shi da ba da yawan da wani ba da ba da shi ne ne ne ya ga kuwa sai mai kuwa ko ka ga da ba da yawan na ba da ne ne ne ko ko ko ne da yawan da haka ne da na da ba ba wani a ba su sun da su sun a wajen su sun jin jini amma sun da ƴaƴan Kuma da suna da da a matsayin yi yawan jin saboda yawan yin shi kuma duk da yawa ba a san idan kuna yawa a cikin ba su ko da shi shi ba da da a a dan aiki a ɗarnan mota ba wani da ba bayani ba wani da ba bayani ba wani da ba bayani ba wani da ba bayani wani da ko da ko da ko da ko da ko da bayani da ma da da da ya ko ne da amma da kuma an yi yawa kuma an ma ana wani da an tashi da duk a cikin kamar da ke kaɗai ne an ta je kan kofar da da da da da da واذكروا إن كنتم جنوبا وكل الوقت اللي كنت فيه فكان تذكركم وبيت إليه ويتعبوا وانظروا كيف كان عاقبة المسلمين وكل قضاء إلى أرسل ya المشايخ annabi da yazo na faɗa wa mutanen sa su ga karshen makar nasa suna da labarin arawa suna da labarin sabudawa suna da labarin mutanen annabi duk da an yi su kafin sun sa ke ce in ma ba ku san gudu ku duba وقت بذكر ذلك قد ما تفيد الألم تفيد الألم من ذلك وإن كان طائفة منهم آمنوا في في ذكره لأن مستواها الرسول في الإيمان الذين يقولون به وطائفة لم يؤمنوا وتتواجد في إيمانها لا يحكم الله بيننا قال الله تعالى يهدي أتقانا وهو خير الحاكمين في الدنيا والآخرة ومن لا يجنا ويجوه لنا حملة تجري فذانا الأمل به في سبحانه حملة تجري ولما جاءهم ولما جاءهم ما نسينا شعيبا الذين امنوا معه بهم سبيلا ومن لا يملك النار حتى في امره من من ضبط الأساس والله بيننا أقل في التسليم وفي التسليم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا تدعون تعودن في ملتنا قال أولو كنا كاذبين أذ افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا قولنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الملأ الذين كفروا من قوم أي رجل مثالي ما تفضل أجيب وأن الدين وأنت مثالي فأخذ لنخرج لك يا شعيب والذين آمنوا معك من قومك لن نظام كفر يا شعيب وأن الدين وأنت za mu fitar da ku min sannan da alƙalmi mun kuri au da rubutun da dole ne na dina ku wasu su ku ku hau ana gurin kenan arziki ya san ka ku ku au da ba ku da alƙalmi ba au da na dauka eh, in kun ba ko dai a kuri da gari da imani kafin ko kuma mu dawo su

sai ake ce ko duk da wannan tauhidi wato ya bar tabi'a da Allah ta'ala tora hakimin da Allah ta cikin ranaka ko kuma a wato ainihin ko a koyi ko kuma ya dauki cikin na ko da muna ci sai an ko da muna ci ko ma wasu ne gaje ma'ana da gargajiya ko kuma ko da kin da daga a kan mu da zafin a kan mu da kin na ilimin mauna fa bi tsare da an Allah ke da kin da na da da shi yake hakika mun kirkin ya mun ji da Allah ne ne ne domin za mu koma ne cikin karna bayan mun gamsu da cewa karna yanzu muna yin karna da karna ya amfani wannan kenan ba a cikin da Allah mun ha bayan ubangiji ta ala ya riga ya samar da mu da cikin wannan niyya wa ma yakunu lana an nahura biha da ɗai bai dace mu koma cikin ta illa an yasha sai Allah ubangiji mu ne yake haka wa ya rabbuna kun fi ba mu yi ya da komai ba shi ne ba yi yake wanda yake faruwa da wanda zai faru kafin ya faru kan a kafin faru Allah ya sani saboda haka على الله وأعطيه من يكون بالبلد ربنا يسلمنا وبين قول لا يحق وأن يجيبوا بدون كل إنسان يريد أنه يكون بدون اختيار وأن تكون الفاتحين كل يوم مقصود وأن تكون قراءة معنى أن تكون بدون وأنا أقول أن على أحياء الذين أمرهم وجودهم في هذا البلد. ka dawo a cikin sai da mutanenka ko kuma na kori su da su kana cewa ka dawo cikin wannan ya zama da an yi amfani da kalmar ada ya hudu wanda ke manin karanta a yanzu da aka ce ya dawo cikin na da yana ma'ana yana cikin da ya ke dawo don sun ce da لا نخرجن يا شعيب والذين امنوا معه من شركنا او لتعودن في كما تي في كما تي افترينا على الله كذبا ان عدنا in har mun komo wanda ya nuna kuma ya da yana ya fita yanzu kawai yana ganin ba zai koma ba in ne da su kuma ba da kuma kana Allah minha bayan Allah ya samar da mu minha وما يكون إلا أن نقول فيها ما تكون في فرعون عاد الأذن والأذن وأنا في مالي في من تفسير في lallai ta iya yiwa a da yana cikin addini wannan ba aibu bane ba da yanzu kana da wannan daga baya sai ubangiji ta'ala ya arzuta ka ya lalan abin da ke ne da yake tsarin da wancan na baya bai zama abin da ba wannan kuma da haka ne ke da na na ran da ba mu kana wannan duk ya ina da mun aka da umu ina da kuma ne da tabbata ina zuwa da ma'anar raja'a wanda yake nuna da kana cikin hukunci da dawo sannan ina da ma'anar fara ya zama kaza zama wato zai zo ma'anar aya da nufin da yake aiki والذين آمنوا وعملوا صالحنا فلن يقام قوليك daga alƙaryar mu sai da wanda suke imani da ta kai ko na tsaro dunna ko kuma ku zama irin na suna cikin addini zama ɗan addini mu ba ɗan addini ba ne yanzu ku zama ɗan addini wani ya zama kaza wani ya wani ta zama kaza wato kenan adad ma'ana tsara tsara yasiru fayyuratan wato kenan ma'ana fayyura likitar abu da likitar zama kaza ko da kuma wani masu wannan fasara gudun kar a ce annabi ya ce gudun kar a ce annabi ya ce gudun kar a ce annabi ya ce wani abu sai ka ce wannan ma'ana tun da wannan kai a larabci da to fasara ta da wannan dan da kidan din annabawa kada mu fasara ta da wannan wanda yake da dogon ma'ana ko kuma dai mu faɗa abin da wani da ya ce kuma da wannan matsayin ba da ba domin gaskiya fara a wato a da yau ma'anar fara shi ne faɗi da jikin da ake da ya da ta wani da wannan ku cewa annabi da aiki ba shi da ya amma nan dai kan da yi da imani sun kamar gargajiya da yanzu tafi tafi su yana tafi su idan aka zo yi musu magana sai ake yin magana da jami'in da yawa shi ne ba jami'in in an karbe su ko mabiyan su da yawa to dan kurjata da yaji aiko wannan dina amanu ba na ko komo za komo amma ba ba da yana tafi shi kuma da ya tashi ba da labari sai yana magana ne a madadin kansu da mabiyansa ala Allah da jaliban in uduna in uduna in mun komo da da baki ba da bayani na wa a ran kan sai dai da Allah da lokacin da yake karanta labarin kuriyar manaki da Allah ba da na da kuma da ake da gaba da yake da kuma da kuma da kuma ku dan me cewa malaiku su yi da shi in zama wuri ba ku kada in samu ba ku ba ku ko ku yi ku da ba to a mun shi ma an ce da tsawudun na an fara an da yi da da ba da ni na da ya ba a a da da da da amma shi na suna nan ba shi ba kada da da da ba ku ba ku da da da da وما يكون لنا ان الا ان شاء الله ربنا وما يكون لنا

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi masu faɗa a ji waɗanda suka kafarta cikin mutanen su suka ce la in ittaba'tum shu'ayban innakum idan la khasirun wallahi in kun yadda kun bushe aibu fa to kun yi hasara haka suka tara mabiya suka faɗa musu mala'u suka tara mabiya wai suka ce idan an ba annabi shu'aybu an yi hasara in la fa ubangiji ce sai girgizar kasa ta kama su lafazin ar-rajfa kamar yadda na faɗa a jiya al-haraka ma sawt haraka motsi mai karfi tare da sauti yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kasiban mahina farasmahu sai suka waye gari fi darihim a cikin gidajensu jasimina suna gurbane matattu wato ar-rajfa alladhina kazzabu shu'ayban ka'an lam yaghnaw fiha wanda suka kare ta annabi shu'aibu ka Allah ya zanau fiha kai ka ce ba su rayu a ban kasa ba wato daga ganiya yazna ma'ana aqama yuqimu zaniya bil makan kakan ce zanitu bi makani kaza ma'anarsa aqamta bi zalikal makan an gane ku ka Allah ya zanau fiha kai ka ce ba taba zama a garin ba alladheena kadzabu shu'aiban kanu hum al-khasirin lalle wadanda suka kare ta annabi shu'aibu sun kasance sune hasararrun bayi waɗanda ka tafka hasara babu hasara irin ta to anan mun haka ubangiji ta ala ce akhadhtum ar-rajfa wato ainihin rajfa ta kama su girgizar kasa amma a cikin suratul hud walamma jaa amruna najina shu'aiban والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود akhadhat alladhina zalamu sayha wadanda suke zalunci sai wata nan tsawa ta kama a can an ce tsawa nan an ce girgizar kasa a cikin surti shu'ara sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace fa kazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmin dhullah innahu kana azabu yawmin azim inna fi dhalika la aya وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبوه سنكري تاتي فأخذهم عذاب يوم الظلة sai azabar yinin girgije domin azulla girgije azabar wani yini na girgije ta kama su su tafsiri suka ce wani irin girgije ne ubangiji da ala ya turo musu sai suka ɗauka ruwa za a sai da suka taru a ƙarƙashin sa kawai sai wuta ta rinka fitowa daga cikin sa azaba ga hayaki mai tsanani sai da babu yadda za a yi to kaga nau'ikan azaba guda uku a asaiha azabu yawmin zulla yaya aka aka hada wannan ababe guda ko yaya ayoyi suka sha ban wajen bayani bayan al'ummar da ko da yake waɗansu malaman suna ganin cewa al'umma guda biyu ce akwai mutanen Madaina akwai ashabul aika suka ce ashabul aika daban da mutanen Madaina kuma dukkanin su an tura annabi shaibu ne zuwa gare su mutanen Madaina an bayyana sunan su wa ila madaina akahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أما أصحاب الأيكة كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأسوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين zuwa sai suka ce ashabul aika daban da madaina domin madaina dan uwansu ne shi sa aka ce wa ila madaina aqahum shu'aiba amma ashabul aika aka ce kazzaba ashabul aikati al-mursalin iz qala lahum shu'aib wato ba dan uwansu bane ba yayin da shu'aib ya ce iz qala lahum shu'aib ala tattaqun amma kaga mudawa. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون هذا كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون أصحاب الأيكة كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب فأتيب إذ قال لهم أخوهم شعيب haka wajen kuma malaman tafsiri suka ce ibn kasir bayan ya je ya komo ya dawo yace amma idan muka kalli me yake wa mutanen madina me yake wa sahabul aika za ka fitar da sakamako daya al'umma ɗaya al'umma ɗaya me yasa ba shi ba ko mu a can gurin Allah ne ya koye wata sirri na alqur'ani abinda kawai zamu yi cewa bai bayyana ba a gare mu mu yanzu kila zai bayyana ga wani nan gaba ko mu din a wani lokaci na gaba abinda baka gane ba dole sai ka faɗi amma dai dangantakar zance ta nuna me ya faɗa a can gurin awful kayla wala takunu min al-musrin wa dhunubil qisas mustaqim wala tabkhasu an-nas asyahum da abin da ya faɗa nan gurin shine a can gurin da wani lafazin daban da wani yaren daban su kaga anan wurin duk sune a sai kenan in duk sune sai ya zanto cewa nau'ikan azaba wato ga arrajfa sannan kuma ga me asaiha sannan kuma ga azabu yawmin zulla annan ma ibnu kasir ya ce wannan baya hana al'umma daya a tsara masa nau'ikan azaba guda uku lokaci guda har kuma ya kara da bayani da cewa kowace kalma da aka kawo ta dace da wurin da aka kawo ta a nan cikin sutul arab idan muka lura da jerin magana da suka yi masa sun yi takama da gari ko kasa la nukhrujannaka ya shu'aibu wallazina amanu ba'ka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina za mu kore ka daga garin kai da mutanenka da suka yi imani da kai za mu fitar da ku daga garin ba kasa take takama ba sai Allah ya sa kasa ta yi girgiza fa kazatu murdafa tunda kalmar da suka yi amfani da ita tinkabo da kasa tinkabo da gari yan asalin asali to akhazatkum ar-rizqu fa azwahu fi darihim ba kare shi na ba suka ce a garin sai aka rufta garin nasu da su fa hu fi darihim jasmina ka allam yaghnaw fiha amma a can a cikin suratu hud maganganun suka yi na rashin kunya a gare daga ciki suka ce ya shi aibu a salatuka ta amurka an natruka ma ya a aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha sallar da kake yi da ibada da kake yi ita ce ta sa ka ka zo wai ka hana mu abinda muka ga dama za mu yi cikin dukiyar ka hana mu abinda iyayen mu suka bauta mu ma kirmu bauta masa sallar ka ce tana kaka innaka al-azal alimur rasul lalle sannan ka mai duniya shiryayye kyautar sai kaga da sai ne wannan magana ce tarshen kunya a gaba sun kara cewa ya shu'aibu ma na fuka kasiran mimma taqulu wa inna lan nakfila da'ifa wa laula rahatuka larjamnak wa ma anta alaina bi aziz kai shu'aibu bawa bawa fahimtar me kake cewa fa ta kira ne ta wani kace ne da ka ji da abin da ba, da su da hikima zance ba mu gane ku me kike cewa ne ma na ku kasir min ma taqul wa inna la naraka fina dha'ifa kai fa baka ta komai ba cikin mu ba in muka tashi fanno ka wani ba komai ba da ke ba ba kowa bane ba kai in mu ga dama za mu jefe ka walau la rahatuka larjamna ba dan yan garin ku ba ko yan kabilar ku ko yan gidan ku ba zuriyar gidanka da za su yi ta'assub da kai ba da haka ba da mun ji wa ya huta amma zan ta annabi annabi ba ka da wani kima ko mutunci a gidan mu a wannan magana ce tarkin kunya to tunda sun yi maganganu rufin kunya sai tsawa ya zo dan ayi musu tsawa ya sa sai kai ku yi shiru da eh, ladina zalamu sai'a haka ibnu kathir yake ja'atuhum adu sayhatu fa askatatu sai tsawa ta zo ta ce musu kai ku yi shiru ya isa haka ba ma can